hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da talatin ga watan julai shekarar miladiya ta dubu biyu da sha biyar wannan shine majalisi na sittin daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun min tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah Ubangiji ya saka mushi alkhairi littafin hikmatu min tarikh ɗaya ne tamkar da dubu dangane da matsala da ke da alaka da rigingimu na saɓanin fahimta da ra'ayin siyasa waɗanda suka shiga tsakanin sahabbai da tabi'ai Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗayansu tun bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina Husaini dan Aliyu dan Abu Talibin Allah ya kara masa wadda shi da mahaifinsa babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen tantance bayanai da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da abubuwan da ke da alaƙa da wannan rikici da ya raba kan al'ummar da yanzu su ake cewa musulmi Allah ubangiji ya samu dace a karatun da muka yi a baya akwai wani ɗan tsokaci game da wani suna da na faɗe shi bisa kuskure a inda muke bayani akan mutumin da annabi sallallahu alaihi sallama ya sanya shi ya zama a madadin wannan munafikin mai suna jaddu dan kais a cikin kabilar banu Salam sai na ce sunan shi kais dan ibnu al wannan kuskure ne daga gare ni sunan shi amru ne amru ibnu al walaysa kais ibn al Allah ya gafarta mana gaba daya za mu tashi a inda malam yake cewa a inda yake mana bayani idan za a yi tunawa dangane da watin ta'arifin sahabbai da matsayinsu a cikin addini malam yace wa kadhalika min al-umur allati tadullu ala adalati ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi shaklin mujmalin wa am yace har ila yau daga cikin abubuwan da suke tabbatar da adalcin sahabbai a dunkule da kuma a dalla dallansu ma qama bihi ahlul ilmi abinda malamai suka tsaya suka yi na bincike min tamhisir riwayat suka tsaya suka tantance riwayoyin da aka samu daga sahabbai allati rawaha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda sahabbai suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fama wajadu sahabiyan kadhaba kidbatan wahida ala annabi an tantance an yi bita da kulli da tsintan kwarkwata kan riwayoyin da sahabbai suka yi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba samu da karya kwaya daya da wani sahabi ya ba duk abin da wani sahabi ya an yi iyakar bincike an tabbata haka yake sai ake tabbatar da wannan sai a samu ba shi kaɗai ya bada wannan labarin ba mabambantan sahabbai sun ba da labari a wurare mabambanta a lokuta mabambanta a garuruwa daban-daban daga bayan aka zo aka gwada sai a ga abin da suke faɗa duka daidai ne duka iri ɗaya ne ko da ya sha bamban a lafazi ko ya sha bamban a matsayin tsawaita bayanin da wani yayi da kuma takaitawar da wani yayi gwargwadon bukatun bayanan sai a taraje labarin iri guda ne wannan game da ibadoji game da labaran abubuwan da suka faru a wuraren yaƙe-yaƙe game da fatoyin annabi sallallahu alaihi wasallama game da falalar da manzo Allah ya ambata ta su kan sabon game da kissoshin da ya bayar na al'umma da ta gabata kai har game da kamanninsa da ɗabi'unsa da irin muryarsa da tsayinsa da dariyarsa ba samu wani sabi ya kuskure har yayi karya ba kamar da sayyidina ali yake faɗa a cikin hadisin imam muslim yake cewa wallahi da nayi wa annabi ƙarya gara a kai ni can sama a wurgon na faɗo ƙasa na rugurgu yace amma in na baku labarin tsakanin ni da mutane na ma'ana yana ishara lokacin tsakanin shi da mutanen sham waɗanda suke rikici sai ce fa innal harba khud'a to anan yaki dan zamba ne zan iya musu bita da kulli zan iya musu shagude zan iya musu habaici zan iya musu wata irin fasara ko anan din bai ce bai karyawa amma cewa yi bi an akhirra min as-sama'i ila al-ard ahabbu ilayya min an akriba kibatan idza dattukum anin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na fado daga sama na fado kasa ya fi mun sauki akan nawa annabi kariya kadara ce kura da kan bene da zaka fado me kake tunani ban ta daga can sama ka tambayi labarin wanda suka yi hadari a jirgi yake kasancewa in ma sun saura kenan saboda nisan kolon shi to shi ma bai kai sama ba ina fata mun gane wannan to da haka sahabbai ba su taɓa yi wa annabi kariya ba ka faɗi wannan gaba gadi duk wani wanda kaje yana cewa sabai sai annabi ƙarya ƙarya yake shine makarinci ya tabbata da ita tukunna a ilmance jahilci ne da rashin sanin menene addinin Allah zai sa wani mai warin baki zai yana cewa sabai sun annabi ƙarya sab ba saba annabi ƙarya ba sallallahu alaihi wa alihi wa radiyallahu anhu malamai masana su ne suka yi wannan bincike tsawon zamani kai hadda turawa makiya gaskiya wanda suke takama suna abin da suke cewa empirical research bincike wanda yake kawai akan dabdala ce kawai ta kimiyya ba su gano irin wannan cewa wai sabai suna da yawa su da kansu sun yarda da cewa lallai sabon nan suna da amana ba da labari ina fata mun fahimci wannan jama'a wannan na daga cikin hujjoji da ke ƙara tabbatar da cewa sabon nan mutanen kirki ne Allah ya ƙara musu yarda bal ma'a zuhurul bid'i fi akhir ahli sahabati radiyallahu anhu har lokacin da bid'o'i suka bayyana a ƙarshen al'amarin rayuwar sahabbai ƙarshe ƙarshen ƙarni na ɗaya zuwa farkon ƙarni na biyu lokacin sahabbai sun kare domin sahabbai sun kare tare da karewar shekara ɗari da goma na farkon musulunci na farkon ainihin hijira sabi na ƙarshe da ya rasu ya tabbata ya rasu ne hijira shekara ɗari da goma shine Abu da Amir bin Waqila wannan shine ingantacciyar magana da malamai suka tantance karanta Imam Suyuti a cikin littafin Tadribur Rawi to zuwa wannan shekarun an fara samun bayyanar bid'o'i da bayyanan fatawoyi waɗanda suke na yan bid'a da ra'ayi waɗanda suke na yan bid'a duk da haka lam yakun sahabiyyun wahidun min ulaika alqaumi qat ba a samu wani sahabi da ya alkafara ya shiga cikin wasu yan bid'a ba wannan mana tabbatar da gaskiyar su duk da sahabbai sun rayu har zuwa lokacin da bidiyoyi suka bayyana amma Allah cikin hikimarsa da tsarewarsa ya tsare wani sahabi daga shiga cikin karabka yan bid'a ma'ana ka fara lissafi tun daga yan bid'a na farko a tarihin musulunci su ne waɗannan yan tawaye da suka na Usman babu sahabi kwara ɗaya da ya goyi bayan su ko shiga cikinsu ina ba ta mun gane wannan mataki na biyu na yan bid'a su ne khawarija wanda suka wa sayyidina aliyu tawaye su ma su fiye da dubu takwas ko dubu goma sha wani abu bisa bambancin riwayoyi babu sabi kwaya ɗaya da bisa akan wannan mata baya ga su haka waɗanda suka rayu tare da daurori na bani umayya kamar waɗanda suka yi huruji ga shuwagabanni na wannan zamanin ka ɗauki tawaye mafi tsanani shine wanda aka yi na zamanin Abdulrahman ibn al-ash'ar wani mutum da ya wa hajjaji tawaye wajen shekara hudu ana gwagwarmaya da shi kuma ya ci nasara akan hajjaji a mafi yawan yaƙe-yaƙen da suka yi sama da yaƙi tamanin kuma an samu har malamai daga cikin malamai suke sun goyi bayan shi irin su sa'id dan jubair irin su abdurrahman ibn abi da makamantansu qurra'u da dama da fuqaha'u a ƙasar kufa da basara sun mishi mu baya ma babu sabi kwaya ɗaya da bishi to sabi suna nan a sabai suna nan akan waccan fara hanya da manzo Allah ya basu ina fata muna gano wannan jama'a duk wannan ya tabbata da aikace falalar sahabbai da kuma cewa lallai sun tabbata akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya basu na gaskiya wa hada dalilun ala anna Allah astafahu mukhtaruhu li subati nabiyyi sallallahu alaihi wannan dalili ne akan cewa Allah subhanahu ya zaɓe su ya tantance su don su zama abokai ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam kuma jama'a kamar da muka yi wani kwatance kamar da na fara cewa wannan kwatance na sun zai wa shi shi'a haushi bari mu sake maimaita shi don fito da al'amari fili yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi yayi wa'azi aka bi shi akan wannan wa'azin sai a ce bayan ya mutu duk waɗanda ya wa'azi gaba ɗaya sun lalace sauran mutum uku kaɗai suka buga fiya yanzu sai mu ɗauki wannan nazariya? ma'anarta shi ne kenan manzan Allah bai ci ribar wa'azin shi ba bai iya wa'azi ba ne ko ko su ne ba su iya karɓar gaskiya su rike ta ba yanzu sai a dawo nan a ce to yanzu wannan ibrahim bazazzagen nan da ya kawo shi a najeriya yana ta wa'azin shi'a yana suna ta kuri cewa suna da miliyoyin magoya baya duk ɗauka duka yanzu waɗannan miliyoyin sahabban shi idan ya faɗi musu sai da ya zama bayyana cewa dukkanin su munafikai ne sai dai kwaya uku a ce matar shi zinatu a ce munafika ce mazinaciya ce duk abin ya bayyana haka yaya za su ji in aka ce haka dan shi a da yake jin wannan yanzu ya yake jin bakin ciki ana wannan kwatanta to wannan fa zindiki kenan an wannan kwatanta akan shi za a jawo shi ina kuma ga annabin Allah a ce mu musulmi ba za mu jawo shi ba sai kawai shi ganin sai a basu wai su gaba da wannan rashin mutuncin al'umma annabi babu shakka ba zai a basu ba na fata mun gano wannan jama'a ga karkashin haka shi ne sai yake cewa a ga shaka sai ce abdullahi kala abdullahi ibn mas'ud ya dan mas'ud yake cewa inna allaha nazara fi qulubil ibad Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli zukatan bayi fa wajada da Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama khayra qulubil ibad sai Allah ya ga cewa zuciyar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi zuciyar duk wani bawa alheri fastafahu sai Allah ya zabe shi li nafsihi ga kan Allah ga shi kanshi Allah din fabta'asahu Allah ya aiko shi da sakon shi ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد quluba ashabihi khayra qulubil ibad sai Allah ya ga cewa zikatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi dukkanin zukata alkhairi faj'alahum wuzara a nabi sai Allah ya zabe su zama wazirai su zama mataimaka ga manzon shi yuqatiluna ala dinihi su yaƙi dan daga kalmar wannan addini rawahu al-imamu ahmadu fi musnadihi wannan asari na Abdullahi dan Mas'ud al-imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mujalladi na daya shafi na 379 وقال العلامة Ahmad Shakir. al'allama Ahmad Muhammad shakir ya ce isnaduhu sahihun isnadin wannan asari ingantacce ne ka duba musnad da taƙiƙin al'imamu Ahmad Shakir a cikin rakami na 3,600 wa qala al-muhaddis al-allamatu al-albani fi takhrij tahawiyya a cikin littafin malam muhammad nasir bin albani da yi na takridin hadisan a shahin a kitu tsawiya na ibn abul izzi yake cewa a cikin shafi na 470 yace hasanun mawqufan idan an tsaida shi akan abdullahi dan mas'ud to isnadin hasan ne akhrajahu at-tayalisi wa ahmad wa ghayruhuma bi sanadin hasan al-imam ayyuhu wa abu dawud at-tayalisi al-imam ahmad ibn hanbal suka fitar da shi da isnadi kyakkyawa wasahu al-hakimu hakim ya inganta wannan riwaya wa faqahu az al-imam zabi ya dace da shi shtara ala al-alsinati marfu'a malam albani yace ya shahara akan harshen mutane suna danganta wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi sanadihi kazzabu amma isnadin da ya zo da ɗaukaka magana zuwa ga manzon Allah akwai wani makaryaci a cikin shi wasahihu waqfuhu abin da yake daidai shine riwaya ce mawqufiya ala ala Abdullah ibn Mas'ud wa huma mukharraja li dha'ifa wannan riwayoyi gaba ɗayan su Albani ya takhrija sa cikin ad a cikin lamba ta 532 da kuma 533 ina fata mun gane wannan ma'ana ya ƙara mana armashi ne akan magana cewa Abdullahi dan Mas'ud ne ke ba da labarin cewa Allah ya zabi manzon Allah bayan ya ga cewa a cikin bayan shi babu bawan da ya falala ta nagarta irinsa sai kuma ya zaɓi wato al'ummar sahabbai a matsayinsu na cewa babu wata al'umma da Allah ya falala ta nagarta irinsu dan duk wata al'umma ta wani annabi ba su kai nagarta wannan al'umma ba domin Allah subhanahu ta'ala ba mu labarin yadda al'ummomi suka sha annabawa suka sha wahala da al'ummomin irin annabi Musa waɗanda zai sha wahala da su din nan ba su ne mummunan zamanin ba wanda za a ce ku tafi yaƙi ce a faza anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idu su ne fa irin saban na annabi Musa annabi Musa kuma shine annabin da yafi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yawan al'umma da irin salon da awashi da wahalar da ya sha amma irin wahalar da ya sha abun mutanen da suka imani da shi shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen da suka imani da shi sun fi kowa wato an sha mamakin irinsu wajen jihadi yadda suke da zaƙewa wajen shiga gaba a jihadi don a kashe su kafirai da kansu suke ba da shaida cewa waɗannan mutane yaƙi bai yiwa da irinsu saboda yadda kafiran suke so su rayu a duniya su kuma waɗannan mutane haka suke so su mutu dukkanin ɓangarorinsu 'yan ƙauransu da 'yan madinansu isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi rowa wajen faɗan falalarsu da bayyana irin alfarma da Allah ya musu ba inda ka karanta za ka samu bayanai akan haka a cikin sahih bukhari ne a cikin muslim ne sai da sunna ka karanta littafin kitabu a fada'il sahaba za ga irin falar da Allah ya wadai su da majmu'ar mutanen garin Madina lokacin da aka je fatu Makka bayan an ci Makka da yaki komai ya kare sai suka ji gum suna cewa shikenan mutumin namu yanzu Allah ya bashi abin da yake so Allah ya bashi Makka an buɗe mai ita ma'ana suna takaicin kenan yanzu annabi ba zai kuma garin su ba ya ka je aka ma manzo Allah wahayi a gaya mishi sai ce Abu Huraira ka je ka taro mun mutanen Madina gaba daya kada kowa ya rufe su aka ce da suka shiga ma sai da kulle kofa manzo Allah ya ce musu kai mutanen Madina wai daga sai kun faɗi wannan magana suka ce daga sai mun faɗa yanayi ne magani muka faɗa kuke to ku ji in gaya muku abin da kuka faɗa ba daidai bane al mahya mahyakum wal mamatu mamatukum inda kuke rayuwa a nan zan rayu kuma inda kuka mutu a nan zan mutu suka fashe da kuka suna ba manzo Allah hakuri cewa wallahi manzo Allah ban faɗa dan wani abu ba sai dan takaicin rabuwa da kai yace Allah ya ji maganar ku kuma Allah ya anshi uzuru haka yace mu inna Allah karsani a maqalatakum wa qabila uzurakum Allah ya yarda da abin da kuka faɗa cewa ya san ba ba da rashin mutunci kuka yi ba manzo Allah ce da za a rarraba mutane zuwa kungiya kungiya shi zai shiga kungiyar mutanen Madina haka ya dinga faɗan falalar dayawa. ya faɗi falalar mutanen Badar cewa Allah ya rika zukatan su ya ga alheri a ciki ya ce ya yafe musu da abin da suke babu komai kan da kisan hatibu dan Abi Balta wanda abin da ya treason ne cin amanan musulunci ne amma za Allah ya ce a kyale shi Allah ya ga zukatan su wata rana haka wani sahabi ya zo an zo ba a yi sallah ɗaya daga cikin salolin rana kamar da musulmi ya yi ne fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye ana jira a shiga sallah wannan sabi ya ce ya manzo Allah Na yi laifi na na je na na akwai wata mata da na gani a wajen garin Madina yace yi mata duk wani abu miji ke yi mace an banda saduwa manzo Allah ya kauda kai ya rabu da shi ya ci gaba da faɗa wannan magana manzo Allah ya rabu da shi ya manzo Allah tsarkake ni aka je aka yi sallah ana fitowa ya sake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan magana Abu Umama mai riwaya yace ni kuma sai na bi su na ga ya za a kare <laughs> yace ya dinga manzo Allah a kofar gida da ya je manzo Allah ce mishi kai ka kyale ni ice ko kai sallan nan da aka yace kwarai kuwa ice ko kai kaza yace kai Allah kam a gida yace kwarai kuwa ce to ka je Allah ya ce a gaya maka wa aqimi salata tarafai salati wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna sayyi'at ya sake cewa ya manzo Allah wannan ni kadai ne hada ko hada sauran al'umma manzo Allah ya ce duka al'umma ne to a shi shine ka duba ga sahabban nan ba a ce ba sa kuskure ba ba a ce ba su da laifuka ba ba a ce su masu ne amma laifukan da suka yi ɗan ɗaiɗaiwa bai yiwuwa ko da ka'idar rayuwa ne a kau da kai daga alheransu kawai a kalli laifin wannan ba daidai bane jama'a ko da a rayuwa ce da kuke da kake da abokanka ko ƴan uwanka ko matarka baka kallon wani laifi kwaya ɗaya da mutum ya maka sai ka manta da dukkanin alheransa wannan ya saba al'adar musulunci domin ko mata ne manzo Allah yake cewa kada ɗayan ku ya kyaru wata mata idan ya kyamaci wani halinta to ya tuna da wani hali na kwarai in wu in kenan to haka aboki ma haka abokin aikinka haka yaranka, haka mai gidanka haka malaminka haka ɗalibinka ya kamata ko da ya maka wata isa to ka dinga tuna alheransa ka'idan musulunci kenan ana hukunci da abin da ya galabaice ɗayan dan ya zama alheran shi sun galabaici mummunan aikin shi shi kenan sai ka mai hukunci da cewa mutumin kirki haka za a biya faɗa cikin tarihin al-imam ibnu abdul barri numari da yake annamari da yake cewa bai yiwuwa mu ce dan wani limami a cikin musulunci ya wani kuskure shi kenan kawai sai mu kai da kauda kai ga dukkan alheransa ba ma faɗa haka sai ta wa manhaji na ahlus sunna ina fata mun gane wannan sannan kamar da muka faɗa ba ma'asumai bane gashi dai mana wannan tambihi yace kuma كذلك لا بد من التنبيه على امر مهم sannan mu sani da cewa babu makawa dole a yi faɗakarwa akan wani abu mai muhimmanci wa huwa annahu la yalzamu min al-adalati al-isma cewa da aka yi mutanen kirki ne ba ana nufin su katangaggu ne daga sabo ba to nan ne yan shi'a suke fadawa cikin rami na hauka rami na sabo su sun kasa tantance me isma me adala kuma suka yi zalunci wajen abin da suka fara shine isma ita ce katangewa da Allah yake yi ma bayinsa da ya zaɓa sai ya hana su damar aikata sabo ku ji ne ba su da ƙarfin yin sabo ba za su iya yin sabo ba Allah ya tsare su daga wannan karanta ka ji sautin Yusuf da Allah yake cewa wala qad hammat bihi wa hamma hammat bihi tayi nufin ta fasikanci da shi wa hamma dan adancin shi ya so ya bashi dama shi ma ya biye mata laula an ra'a burhana rabbi amma sai Allah ya tsare shi da wata hujja ta Allah to shine Allah zai ba ah, annabawa dama su sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba aka ba labari shi da kansa lokacin kafin aka aiko mishi da annabta wata rana yana kiwon dabobi a daji sai suka yi shawara da abokansa cewa bari su je gari ana kalan kuwa ana biki su je kallon kiɗa manzo Allah suka taho da wannan niyyar tun da ya ya kwanta a wani da kali ya fara bacci bai farka ba sai washe gari da hantsi sai da aka yi kalan kuwa gaba ɗaya aka watsi sannan ya farka Allah ya tsare shi daga yaje gurin da ake wannan abun to wannan isma kenan Allah ne ke tsara wanda ya ga dama da ita zai hana ka fadawa zai hana mutumin fadawa zuwa ga sabo zuwa ga mantuwa zuwa ga yin hukunci wanda yake ba daidai ba to su kansa annabawa jama'a hadisan da Allah ya kyale su da ra'ayinsu ko ba sa samun wannan katangewa Qur'ani ya bada labari farjik akan haka wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana annabi dauda da yayi hukunci kafin Allah ya mishi wahayi haka fa fahamna Sulaiman kaga lazimin ta shine lam fahima Dawuda ke da da waɗannan masu kazo masu ainihin wato idh yakumani fil harfi idh nafashat fihi ganamul qawm aka kawo mishi hukunci akan wani mai gona da wani mai dabbobi dabbobi cikin dare sun shiga gona sun yi banna sai ya ce to ya kwace gona gaba daya sai dan shi ya ce a ba ka za ba za a ce ne mai gona ya rike dabbobi mai dabbobi ya rike gona har sai mai go mai dabbobinsa ya gyara mai gonan nan gonar shi sannan sai a shi dabbobin shi shine ma'anar kafan hamna Sulaiman Allah da ka yi da ce kullal atina hukman wa ilma amma kaga mun faitar da ware to wani mun faitar da shi ba kenan yayi gaban kanshi ya samu kuskure haka annabi Yunusa mai kifi da Allah ya ce ma kar ai koyi da shi wala kun ka faibil huti da ya ji tsoro ya gaza hakuri kaga wannan ta faru da shi haka annabi Musa da ya bada fatawa da kanshi cewa ya fi kowa ilimi bai tsaya ya ji abin da Allah bai bashi a kai ba haka shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah a wurare da dama ya ba mu labarin cewa ya ce mu kada ka yi kaza kai kuma tun daga farko ma wala kad ahidna ila adam min qablu fanasi wala najid lahu azma mun ba annabi adamu alƙawari ya manta haka Allah ya ce ya manta amma da haka ba mu kama shi ba haka tun daga uban mutane kenan haka in ka bi za ka ga misali ya yi wannan biyu limatu harimu ma Allah laka tabtaji marzata jiki kaga Allah ya hane shi da yin haka ne saboda da ra'ayin shi yayi wannan wato dan ka gane cewa insaniya kadai ba ta zama isma sai ka tangewa Allah har su annabawan dan Allah ya nuna cewa ƴan adam ne su to sai ya ainihin wato barka a wani lokaci dan wata karantarwa su yi wani abu sai Allah ya ce musu ba haka ya kamata a yi ba abin da ma ka ce ismar ita ce ba Allah baya barin su akan kuskure in ma ya uku gare su amma kaga su malaiku to ma'asumai ne ga baki da la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru saboda su ba a yi su da irin ɗabi'a dan adam wanda take iya samun abin nan shedan ba wa in ma yanzu yanzagannaka min ash-shaytani nazgun fasta'in billah hadda kuma alladhina idza masahum fa'ibun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna mutane kiki sun idan shedan ya gare su hauka da shi ɗaya ke sa mutane take gare su nan kuma take sai su tuno gaskiya sai su zama na mubsiruna ay muntabihuna wannan duka qur'ani ba magana kowa ba bace jama'a ina ba ta fahimci wannan to haka in ka kalla da Allah yake cewa wa imma yunsiyannaka ko ash-shaytanu fala taqud ba'da dhikra haka da Allah yake cewa afallahu anka lima azinta lahu haka da Allah yake cewa inna fatana laka fatan mubinan yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara kuma kan garuga sunan da ya burjik a a da Allah kuma yace manzo Allah wala taqulu li shay'in fa'ilu dhalika garan illa an yasha Allah wa qura baka idza nasita aka fadin Allah da yake cewa ga Allah Musa falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma kaga duk mantuwa na iya faruwa ga annabawa shi idan Allah ya bar su suna hukunci da ainihin yanayin da suke na dan adam waɗannan maganganun jama'a duk da na san akwai maganganu da yawa a kansu musamman al'imamu ainihin alƙazi iya a cikin littafin ashafa ya yi ƙoƙarin diya mummurɗe waɗannan maganganun da cewa duka fasarurin na zahiri ba haka suke amma in ka je kan tarihin sa a cikin littafin sirra alamin nubala wannan da gaskiya abubuwan da malam ainihin zabi ya kama shi da cewa akwai fassarori da ya yi a cikin ashafa waɗanda kai can shi ina ma bai yi su ba ya rai tahu a yu'awwilha wannan na daga ciki ga garanta a shifa zaka gansu ina fata mun fahimci wannan jama'a can karshe karshe yayi magana akan su maganganu wanda suke wasu daidai ne wasu ba daidai bane Allah ya gafarta mishi kuma ka koma ka karanta littafin al fatawal kubra na ibn taymiya a cikin mujalladi na ainihin wato mujalladi na uku insha Allah mujalladi na uku inda aka mai ibn taymiya tambaya akan ina gaskiya cewa suma izuddin al-fatimi wasu sarakuna da aka yi yan shi'a a nan kasar misra wai su ma asumai ne ina gaskiya haka to da ke ibn taymiya ilimin shi tumbudin shi yake inda kasan yara an sha sun koshi ya fara tumbudo karatu a nan wajen duk ya waɗannan bayanan dalla dalla shine maganar da muke nan cewa zalunci da yan shi'a suka yi na farko itiman nan ta annabawa ce kadai sai suka jawo ta suka makalata a cikin wasu tun suna makalawa a jikin mutanen kirki irin su aliyu irin su irin su sai da sauran a'imma na Ahlul har suka makala kuma akan mutanen banza akan azzalimai sarakuna mashuta irin su wannan fadi ne. har sai su makala kuma akan kowane shidari ma kowane man habba wa dabba yanzu kuma wannan Ibrahim nan bazan zagen nan shi ma ma'asumi ne a cikin tunaninsu wancan kazimi shi ma ma'asumi ne ah, wane ne kowane shedani da ya taso wani katar rawani yana zalunci sai a ce shi ma ma'asumi ne to su ma'ana kuma isma ma a gurin yan shi'a ku ji shine duk abin da ya je dai ku gane mace waɗancan isma a gun musulmai shine ba sa iya yin abin da yake ba daidai ba kuma abin da ba daidai ba duka an san shi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ko mun gane to amma su abun su duk abin da yayi ba komai ko da za a ganshi yana zina ko a ganshi yana shan giya ko a ganshi yana luwaɗi ko a ga yana rawan disco ko a je ƙarya duka tana cikin daidai kaga su ko annabawa ba sa iya yin waɗannan abubuwa ne ku gane bambancin ma definition din tukuna tun farko tsakanin na musulmai da na yan shi'a to sahabbai ba irin waɗannan mutanen ne, ba ya cikin aqidar mu su adala ce to me take adala ita ce a kasance mutum Allah ya bashi wata malaka ta shiga cikin zuciyarsa ko take ɓame zuciyar daga barna kaga su yanzu aiki ne da Allah ya baka dama kai wancan ko sa hannu da Allah ya musu shi da kanshi mu gane bambanci tun asali isma tsarewa ce daga wurin Allah ita ba azala istiqama ce daga wurin bayi wannan shi sa malaman aqida musulunci suka ce mutane wanda suka zama nagari sun bin mala'iku falala a wurin Allah domin su mutane Allah ya ba su duka na rina sabila ma shakiran wa ma kafura to idan mutumin da ya iya galabaitan bangaren ɓarnasa ya zama mutumin kirki har yi kama da mala'iku ya mala'iku kokari amma mutane ne guda biyu wannan ya da sabon mota lafiyayya da ne da ta da komai jiya aka kawo ta daga shifin wani kuma da tsohuwar motar shi tun model din 1975 sai aka yi tsere sai suka yi sakano Kano a tare suka yi sakano Kano a tare kowa ba wai wani ya riga wani ba kaga wannan mai karamar mota mai mota nan karama ya gonta yin kokari saboda shi wata da imkaniya da ya kamata a ce ya guje mushi tuntuni amma sai ya kasa don haka mutanen kirki suke da mala'iku wannan magana ce da malamai suka faɗa a cikin ainihin littafai na aqida da yake akwai maganganu da yawa a kai. kan da shari'a aqida ya na biyu na abin izu alhanafi. sai ya zama su sahabbai a wannan kategori din suke shine Allah yana ba su dama ta hanyar istikama da Allah ya huwace musu sai su zama ya tsame zuciyarsu daga bin son zuciya su ne shi sa ka ji Allah ya ce innal na taqaw idan massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun suratul araf waɗanda suke jin tsoron Allah idan haukar shaytan ta shafe su sai su su tana gaskiya sai su koma cikin hayyacin kenan su yanzu shaytan na iya garba Allah ba ya raba su da ba ne amma Allah ya ba su ɓamewar rai shi ana iya samun waɗannan tifa-tifai game da su an samu sabon nisha sha giya an samu sabon da ya zina an samu sabon da aka yi haddin kazafi sabai sun yi waɗannan Allah ya tsarkake su ta hanyar tsarkake mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su dan sahabi wani dan ukuba mun karanta anan ko kira cikin sai muslim gwamna ne na gari yayi sallah da asuba yayi musu raka'a hudu sai da ya hudu ma sai yace ko in kara muku ne ce to a da na cikin kari miki aka je aka ba khalifa labari aka zo aka mishi hadisi yana cikin tarihin shi a cikin sarara nubala cewa yana shan giya ya kasa rabuwa da giya wannan bai tsira mashi da sahabbantaka shi ba amma wannan kuma bai fita da shi daga cewa mashayin giya bane kaga wannan ya faru daga sahabi kuma ya faru gashi an ba da labari to yanzu wannan bai zama dalili shi a take shikenan duka sahabbai mutanen banza bane daman adala ba ta nufin wai shikenan ka zama kawai mala'ika an taɓa samun sahabi wanda zai karata je ya faɗo ta magana wata ke ba ba haka ya kamata ya yi ta ba ko ya faɗa da ɗan uwan shi ko ya wani gori duk an samu na fata mun fahimci wannan jama'a to waɗannan abubuwan da suka bar tsaitsewa daga sahabbai su ne abubuwan da ya shi cikin capitalizing a kai sai su ba gashi ma wani ya kaza ba to wannan ba daidai bane dan wani ya kaza su ɗaya kuma an mushi ma hajji an tsarkake shi bai halatta a sake suka shi da wannan abu sai ma dai irin wannan labari da tantance ilimi Allah shi da mu ga takeice yake cewa نحن وإن كنا نقول بعدالة أصحاب ashabin صلى الله عليه وعلى آله وسلم yace mu ahlus sunna ko da yake muna cewa sahabbai mutanen kirki ne walakin na la naqulu da ismatihim ba ma cewa katangabbu ne daga barna fa hum basharun yan adam ne su wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah ya ce kullu ibn adama khata'u dukkan wani dan adam me yin laifi ne fahu min auladi adama kaga suna cikin yan adam khata'una masu laifi ne yakhta'una wa yusibuna suna kuskure kuma suna dacewa wa in kanat akhta'uhum magmura fi buhuri hasanati ko da yake kurakuran su suna nan sun nashe a cikin kogin a cikin tekun ayyukan su na alheri shi ne abin da muka faɗa mutum ya yi kuskure ɗaya biyu ya yi aikin alheri dubbai aikin alheri nan ya galabaici aikin sharar yadda ka san ka ɗauki ɗigon fitsari gwangwani ɗaya sai ka zuba a cikin teku wannan zai mai da ruwan tekun ya zama duka yayi da tata saboda ruwan tekun ya galabace shi sai da ma a cikin duro guda ne idan balagal ma'u kullataini lam ya al-khabar Allah shi da رضي الله تبارك وتعالى عنهم وارضاهم قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر النمر يكي سوى أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدو mazowa gaskiya gaba ɗaya daga cikin musulmai ahlus sunna da jama'a su sun hada kan cewa ga baki ɗayan sahabbai mutanen kirki ne wannan magata cikin tafin al-isti'ab fi ma'rifatil ashab na al-imam al-hafiz ibnu abdul barr an وقال ابن حجر الأسقلاني رحمه الله ابن حجر الأسقلاني الله يقارى مش رحمة يكتشوا اتفق أهل السنة على أن أن الجميع حدود أهل السنة سن هذا gaba ɗaya akan cewa sahabbai mutanen kirki ne walam yukhalif fi dhalika illa shurubun min al-mubtadi'a babu wanda ya saba wannan magana sai wasu 'yan kaɗan ɗin mutane daga cikin ƴan bid'a sune ƴan shi'a da khawarija da ainihin nasiba wannan maza ta cikin dafin al fi tamir sahaba a cikin mukaddimarsa wa kadhalika naqala al-iraqi wa al-juwayni wa ibn salah wa ibn kathir wa ghayruhum ijma' al-muslimin ala anna ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallama kulluhum udul yace haka nan kuma al-imam al-iraqi da ibn al-juwayni da al-imam ibn salah da ibn kathir da makamantansu gaba ɗaya sun cirato ijma'in musulmai akan cewa sahabbai mutanen kirki Ya ce ka kuma karanta tafsilat na wannan a cikin littafai wanda suke magana akan sabbai a cikin tar suna sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fil kitabi was sunna wa qala al-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala haka nan al-imamu al-khatib al-baghdadi a cikin littafin al-kifaya fi ilmin riwaya yake cewa ala annahu law lam yarid min Allah azza wa jalla wa rasulihi fihim shay'un mimma zakarnahu bayan da ya gama ambatar nassoshi akan sabai da kirkin su da nagartarsu sai ce kai ka ɗauka ma ko da babu wani nassi daga Allah ko nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yazo yana tabbatar da abin da muka ambata la aujabatil halul lati kanu alaiha min al hijrati wal jihadi wal nusrati wa bazlil mahdi wal amwali wa qatl al aba'i wal auladi wal munasahati fid din wa quwwati al imani Wani yaqini al qat'i ala adalati al qat'u ala adalati yace ko da babu nasu a yanayin su kawai shine kamar da muka ce turawa sun kalla turawa masu bincike akan tarihin musulunci abin da suka kalla ke suka kalli yanayin sahabbai na farko min al hijra tun daga kaura da suka yi suka bar garuruwansu farko suka fara yin kaura zuwa ƙasa habasha har su biyu suka wasu kai kaura zuwa ƙasar madina daga cikinsu akwai attajirai masu kuɗi 'yan gata ƴaƴan dangi duka suka bar wannan wurin suka rawa suka zama talakawa shi zaka ji Allah sai dai su kwanta sai ce lil fuqara il muhajirina fatararrun nan ƴan kaura saboda wani banda rigar jikin shi babu abin da ya da dangin shi za su ce ko ka zauna ko kuma in zaka fita ba za ku baka komai ba mun kwace komai sai da aka yi zaba Allah da manzon shi ya koma wurin su suka shiga cikin wannan talaucin suka shiga cikin gurba suka je garin ma yaki an san su saboda ba irin yanayin garin su bane mataki na farko kenan suka hakura da wannan bala'i wal jihad sannan suka fito yaki tun daga kan badar da uhud da ahzab da ainihin sauran yaki yaƙe da kai har zuwa yaki na karshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da su sannan bayan rasuwarsa suka ci gaba da yin waɗannan yaƙe-yaƙen suka kai musulunci duk inda ya kai jihadi da suka yi kenan wal nusra da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi da dukiyarsu da ahalinsu da mutuncinsu da karamarsu da ainihin tunaninsu suka ce komai mun baka ya manzo Allah duk abin da kai shikenan wa badlil mahdi wal amwal yadda suka sari yadda jarinsu da dukiyarsu suka baiwa addinin musulunci duk abin da suke da shi Ta biya da dukiyar shi gaba daya wani ya da rabin dukiya wanda zai da shi ya ta kuka ya fita ya je ya kwadago ya samu ya kawo shi ma dai dan ya tarayya a cikin wannan ladan wa qatl al-aba'i wal suka karkashe iyayensu da yayansu suka yaki iyayensu da yayansu musamman a Badar musamman a Uhud da su ka duba abin da Sayyidina Umar yake cewa yace kowa a cikin mu da aka kama wato fursunonin yaki a Badar yace kowa a cikin mu a duba ya dan uwan shi na duniya ba shi ya kashe shi kawai sun zabi Allah da manzon shi akan iyaye da yaya wal munasahati fi din yadda suka yi wa junansu rangwame a cikin addini suka yi junan su kyautayi a cikin addini wa da iman da kuma karfin imani da yaqini manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa musu maganganun da zai yiwuwa a ɗabi'anta a gaggata su amma da aka suka gaggata saboda sun ga gaskiyarsa nan nake ba ku labarin wani sahabi wanda manzo Allah yake cewa shaidarsa ta mutum biyu ce shine Khuzaimatu dan Sabit manzo Allah sallallahu ne ya siya dabba a gun wani ba kauye kafin ya je ya kawo kuɗi sai wani zai ƙara kuɗi ma raƙumin nan shi nan manzala ya dawa sai wannan ba kawai kawai sai ya jafai sai ce kawai ni ban san wata magana da muka yi ba in za ka ƙara zuwa ka ba ka in ba ka ba ni an riga an siya manzala Allah ya ce haba bawan Allah ba mun yi ka bada kabe sai wallahi ba mai haka da kai ba kun ko mun yi ka kawo shaida gashi shi da shi kawai suke magana Manzala Allah ya shiru ba shi da shaida shi kuma Khuzaima yana cikin kasuwa yadda ana wannan hayaniya kawai sai ta ce ni ne shaida Manzala Allah ya ce mishi kana nan ne aka ce a amma na san gaskiyar ka da Allah ya aiko ka ita ba za ka yi ƙarya ba shi sa na maka wannan shaida yana cikin sunan Abi Dawud da hadisi za Allah ya kalle shi ce to daga yau shaida ka ta mutum biyu ma'ana duk shaida da ake ne mutum biyu in ka samu ma Ko ya wadatar kaga wannan karfin imani ne da yaqini ina ba na zama mun fahimci wannan sai na bakar da aka zo aka ce mishi manzan al aka ce kai ne kake cewa duk abin da ya faɗa ka yadda ko to ya ce cikin daren nan ya je bacin maqdis kuma ya je sama me za ka ce yace inda ya faɗa na yadda kawai inda ya faɗa na yadda ya janye umar umar na ainihin hamasa yana cewa ya za a yi amuna wulakanci a hudaybiya sai na baka da ce mishi kai shiru shi ake wayi shi ya san ma'ana wayi duk abin da ya faɗa kawai mu bi karfin yaqini kenan a lokacin aka saukar da inna fatahana laka mu mubina bayan an ga musu wannan wulakancin da kuma suka yi da cewa daga sai fatahu ne aka tare su a azab da sunan kafire sun ninka su ninkin baniki kuma sun sun rika su manzo Allah aka kasa fata wani dutse ya zo da kanshi ya ɗaga gatari ya tsara wuta sai tarbatsi sai ce mun ci farisa mun turo ba ma ta waɗannan yake kafiran ba wata wata dan da ba taɓa ma gwarawa da su ba amma sabbai kawai suka yi ka karfin yaƙini da imani mun ne zai ce hawa jama'a a muna an tare mu mu ji da waɗannan mamara abinda ba kai suka dinga faɗa lokacin kenan in an fito za a je yaƙi munafikai su kawo fashiru kamar da suka yi a Uhud kamar da suka yi a ainihin wato a Khaibara da makamantansu amma da aka sabai za su tafi je su duk wannan menene karfin imanin su duk abin da manzo Allah ya ce kawai za su sam'an wa ta'atan da biyayya karfin imani kenan haka nan kuma sai ce ce wal yaqin da kuma yaqinin su game da gaskata musulunci duk wannan da sun tabbatar da alqad ala adalati wannan kada a sa a yanke cewa mutanen kirki ne kadara a ce babu aya babu hadisi kadara a ce babu aya babu hadisi waɗannan abubuwan da suka faru kawai a tarihance wanda tabbatattu ne su kare su isa tabbatar cewa mutanen mutanen kirki yanzu ku duba jama'a a irin rayuwar da muke ba da kake gane mutanen kirki ba yanzu su baharin da ake ta mutanen kirki ba an gwada su ne haka an gani ba akwai aya ta ce ba mutumin kirki ne babu aya babu hadisi amma kowa ya da mutumin kirki ne ba ka bai saboda an gansu da irin wannan yanayi an ba su amana dukiya ba su ci ba an ba su shugabanci sun yi adalci an gaba su tara komai ba ta ce to wannan alamar na kwarai ne shine irin abin da al-imamu khatibu yake mana ishara cewa gaskiyar mutum na iya bayyana ko da babu aya idan an jarabta shi to su bayan wannan jarabtar da aka gani a rayuwarsu sannan kuma Allah da kanshi ya faɗa ya ce mutanen kirki sai yanzu kawai wani zindiki ya ce mutanen banza ne kuma sai a yadda to wa muke bi kenan ba Allah muke bi ba kenan ko shi ba zai kamata ka samu ba al-Imam Malik haka wata rana wani dan bid'a sai zai fara kawo mishi tambayoyi na irin na yan bid'a sai ce mishi saurara amma ana fa ala yaqinin min dini fadhhab wal tamis shakhsan mithlaka sahiba shukukin fa hadithu yace ni ka gani akan yaqini nake addini na kada kake da shakka je ka nemi dan uwanka mai shakka sai ku je ku ta musu amma ni bana musu saboda akan yakini nake mutum ne ya same ka a cikin gidanka da ka gada iyaye da kakanni sai zai ce maka gidan nan fa ba naka bane wannan gidan ce gidan shi ba naka bane fara dauko maka wani tayi ai ka ma dama kwatan gidan yayi agunwa ne to dama ana cikin shari'a ne duk suka mutu sai aka ban magana ko ta da ka gani ma duk da bune ai ai duk ba na gaskiya bane sai kuma ka fara cewa eh buri fa ya kama da mutum to kai ne wawa kenan kai ne wawa daga nan ko sai ka ce alkali ko ka je hukumar nan sai ka ce to wallahi dama gida ni na fahimci ba nawa bane shi ne abin da yanzu wawaye mutane suke idan an ce sahabi ya kaza ce tabbari da ya kama da mutum wannan tsabar jahilci ne za ka yi da mu gidanku na gado haka ko wannan kudin gora gidan da ka san babanka ga dai daga kakanka daga kakan kakanka ko wani zai ce maka ai babanka da kake gani ai ba da aure haife ka ba ai zina ne zina ce a yi rurrufawa aka yi wakata da cikin ka daidai lokacin sai aka ce kawai a rurrufa mu muna nan ai suka ce kuma haka ne fa na lura baban mu fa bai cika ji da ni da ke ji da sauran ba kuri ya kama da mutum kuma shi abin da ku yanzu ya mutu sai ka fara jin kai yanzu mutumin kai ba mutum ne cikakke ba kai ka da matsala shi ne ba abin da ake wasu sahabbai yanzu muke abin nan ba abin da kake da yaƙini a kai sai wani bai samu ko ta shakka banza kuma sai ka tashi da yaƙinin ka shi ne abin da suke mutane yanzu gama akwai wanda zai da irin wannan abun a yi mushi ba wanda zai da wannan me yasa mutane suke da akan sabai saboda ba su da ilimin yakini akan su ya sabai shi ne abin da kullum ya tsara faɗa mutane ba su san sabai ba sunayen kawai suke ji in ma sun ji sunayen da za ka je yanzu gobe juma'a ka tara masallacin juma'a nan musulmai a ce ga mota nan ta gidan yari kowa sai ya faɗi sunan sabi hamsin in ba haka ba a tafi da shi sati biyu sai an cika gina yarin garin da mutane gari dai ce sun fi mutum dubu ɗari da ashirin muka bara nan ko a ce ka faɗi guda hamsin kawai ko goma ma ko ina ga goma ai mutum ya kamata dai ya kai labari ko da kafa kame ga wannan ai bala'i mutanen da baka ma san sunan su ba kamata ya ce ka san su fiye da mutanen kaso ko mutanen ango ko mutanen makarantar ku ko yan department ɗinku ko yan garo a ta yadda duk an faɗi sa za zaka iya bada labarin shi ka bada labarin shi fiye da mutumin da kuke rawa da shi dan galibi da labarin mutane da kuke rawa da su ba gulma bane kawai da an ce ka bada labarin mutum za ka bada labarin ya taɓa yi mota ciki a waje kaza a waje kaza ya ci bashi bai biya ba garin su baro ma ai ga abin da ya bar da shi dama ana ma tunanin ma yana secret call ai ka gan shi yana hulɗa da samari sai yan ba dan luwaɗi bane duk wani labarin ba isha'at sai zama kana da labari na inganci akan sabo ya maka alheri fiye da labarin mutanen da kuke rayuwa da ina ba da domin shi wancan aƙida ne kamar da ah, al'imamu ainihin bawo yake faɗa cewa mu a wurinmu musulmai son sabai aƙida ne addini ne muna son su muna ƙin mai ƙin su muna ƙin wanda baya ambatan su sai da sharri wa bi ghairi alkhairi yakuru inna nuhibbuhum wa nabghudu man yabghuduhum wa bi ghairi alkhair yadhkuruhum irin su wannan iradin nan bazazzagen nan da ire-iren su da ba shi sa mu gaban mu da su fata gaskiya ce ta ba ma koyewa ko ba ma jin tsoron mu wallahi su kashe mu ba ma jin wani tsoro sab ko a jikin mu ba ma ji dan wasu na maganganu cewa wai muna sakin baki a kansu ba ruwan mu da su gaskiya ko muke fara in ta kama tun da sun ki gaskiya suke sakin baki zuwa kan mutanen kirki su suke mutanen banza ma ba za su ki baki a kansu ba dole ne a faɗa mutane su waye su idan sun jawo shi su tuba kawai shi kenan to jama'a sai a zo a samu mutane jahilai ne na kauye ba su ma taba jin labarin sabai ba in ka wuce abubakar umar usman ali ba su san wani ba guda hudun nan wani ma ya kama ka hudun nan a jere ta yayi kokari sai a zo a gaya musu ƙarerai da maganganun banza ba su san qur'ani ba shi kenan su fara zagin sabai shi ne abin da yake faruwa to kalubale ne ga ahlus sunna da masu wa'azi su dinga zuwa suna ma mutanen ƙauyen nan wa'azi tun kafin a je a batar da su don su ne suke zuwa su zama bala'i ga mutane kowa ya gani kwanakin baya irin ta'addasi da shi a suka a gelle su haka suka je suka ɗauko yan ƙauye suka cika garin gelle su ko an gelle su inda ka san ana kalan kowa da baka ƙyan riguna kamar yan wuta suka cika ko wucewa za ka yaka sai siyo kanka inda ka san kuraye ko karnuka ka siyo kanka suka daki mutane har suka kashe wasu kwanan na ake wannan kama azumi duk waɗannan mutanen ƙauye ne aka kwaso su aka kawo su ko kaga wani mutum birni a wajen ina ingilis duk wanda aka bayan kawai wani aka ji akwai haka suka dinga shigowa garin nan inda ka san ya jujuwa majuji to kaga me ya faru saboda an bar su an riga an batar da su sun riga sun shiga cikin bata bata mummuna akwai daga cikin su wanda yake cewa shi ko zuwa ya ga zazzaki yana rawa ana disco ko shi ma zai shiga a ci gaba da rawa ne ya zama ibada kuma haka suke yanzu a wanda cocin na Husainiya Allah ya shirya da mu sai ma da yake cewa al-faslu thani man ta'ana fi adalati sahaba wannan faslin zai bayani a takeice akan su wane ne wa annahu wa wal i'tiqadi ala nazati ko wanda zai sa kudurta cewa mutanen kirki ne su wa annahum afdalu min al mu'addilina wal muzakkina kuma cewa sun fi farala fiye da mutanen da suke cewa su mutanen kirki ne waɗanda suke cewa sabai mutanen kirki ne sabai sun bi su kirki balantana kuma da suke taka bai mutanen banza ne ma'ana tun daga kan sa Abu Zur'a su Imam Bukhari su Ibn Khuzaima su al-Imam ainihin wato abin nan waki'u da makamantansu waɗannan al-muzakkun min rijal masu cewa wani mutumin kirki ne wani mutumin banza ne Malama hadisi su kansu sabai sun bi su kirki balantana kuma waɗannan shaidanin الذين يجيئون من بعدهم abadan abidina waɗanda za su zo bayan sahabbai har abadan abidina ba su ƙara kaki kirkin sahabbai ba babu wanda zai zo bayan sahabi ya fi sahabi kirki babu ko kusa ma ba zai yi ba ina fata mun gane wannan jama'a ko kusa ba zai yi ba da sahabi wata rana akwai wannan sahabin najin liqab dan aswad in ba na manta ba al-imam al-bukhari ya da hadisin a cikin tafin adabul mufrad wasu suka gaishe suna ce mishi oh ko kun ji daɗi kun yi ido biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gaisa da shi kun zauna tare da shi kun je yaki kun more ba ku da wata matsala wallahi ba ku da matsala a rayuwarku sai ga ya bata rai sai aka ce Allah za ta malam wani irin tunani ne wannan mutane suna fatan ina ma da sun ga annabi da ko shi? sai kuma ka ta ɓata rai yace su zauna nan inda Allah ya yi waye sanar shi su inda sun ga annabi za su imani ai ba mu kaɗai muka gan shi ba wasu sun gan shi ba su imani ba ma'ana tun zamanin ma da bambanci karfin imani da karfin yaqinin ma da bambanci ba dole bane kai da kake musulmi inda ka fito a zamanin sabai ba dole ka fito a cikin musulmai ba da ala a abadar za kashe ka a cikin kafirai in Allah ya rade ka waye shi da abu da kinna musu to kaga gara kai kafirci a nan baya baya kuma ka sauki aka ga irin na sa Abuja inda akwai kafirci mai sauki kenan Allah ya tsare mu daga kafirci sai ce al-fasl al-thani man ta'ana fi adalati sahaba bayani akan suwaye waɗanda suke sukan sahabbai al-mabas al-awwal muqaddima ta farko ma za yuridu fa'iluna fi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wai masu zagin sahabbai me suke so su cimma wani menene asalin aim din su menene hadaf din su daga zagin sahabai in ka zagi sahabi wanda baya raye a duniya yanzu sai zaka cimmawa ba ma sahabi ba duk wani mutumin da ya shuɗe a duniya dan ka zage shi kai wanda yake raye ma sai zaka cimmawa ba zaka cimma burin komai ba in ma ka cimma wani buri to na barna ne shine za ka kara son da zunubai al-imam al-imam ibn asakir in ba na manta ba a cikin tarihu dimashka ya ba da labarin wani mutum wanda ya zo ainihin mai suna amru dan mustalif ya ce wata rana ya zo kufa nasibi ne a lokacin masu zagin ahlul baiti yace da na sai na ga hasan dan aliyu na gan shi kyakkyawan mutum mai kyakkyawan tsari da natsuwa yace sai na ji bakin take a cikin raina da hasada na ji na ce mishi an abin abi talib yace kai ne dan gida abu talib yace eh yace sai na zazzage shi iya raina ka duba bai tsaurin ido ba ya zagi jika manzo Allah ido da ido sai ya gama gaba dai sai sai aka yace mishi hala kai mutumin shanu. yace eh ni mutumin sham yace ai na ga alama yace amma ka mai da ka. sai na zagi idan kana da wani allegation ai sai ka faɗa a baka amsa amma Allah ya gafarta maka Allah ya shige ka ya mishi addu'o'i masu daɗi yace sai na ji kunya gaba ki daya yace wallahi babbar wajen ba sai da zama na fi kauna kowa a duniya na fi kauna shi fiye da kowa a duniya a lokacin ya cire wannan aqida gaba da a shi ne, waɗanda suke zagin sabai din ba su ga sabai ne, ba san alherin sabai ba yanzu wancan da ba dan Allah ya mai gaba da kasar ya gaba da sabi ba haka zai ci gaba da rage shi har ya mutu a cikin bata amma da Allah ya so shi da rahama sai ya gaba da sahabin da yake zagin sai gana shi baban zagi ne. su to galibin mutanen da ake aibata su ira haka dan baka san su ba ne, musamman sahabbai baka san su ba ne baka san alherin su ne, sai kuma labarin sai bai muka ta hannun wani shaidani wanda baya kaunar gaskiya baya kaunar su amma san ba haka sabai suke ba kafirai ma sun shida da haka lokacin da kafiran makka suka kama kabbabu dan arad suka siye shi za su je su yanka shi wai su ɗauki fansa an aje shi inda ka san ana aje ragwallon ya haka mai turki yana zaune ita da kanta mata da ke bada labari karanta bukhari hadis na cikin bukhari bayan ta mutum take bada labari take cewa ban taba ganin dan fursuna mai mutunci da amana irin shi ba koyaushe ko dai yana sallah ko yana zuri yana zikiri kuma sai mu dinga ganin dan itacen da ba lokacin shi bane ba season din shi bane sai mu gan shi yana ci kamar yanzu kawai sai a gan shi da bango lafiyayye ba wani na gidan gona ba na Allah da Annabi irin nawa sawa da suke cewa lokacin da abu ba lokacin da shi ba sai a ga yana cin wannan abu a ba san wanda yake kawo shi ba wata rana sai yaro kankani ne rarrafe ya je zauna a cinye shi shi kuma lokacin ya nemi su bashi reza zai ainihin aske mara wai suna ta ƙara kiwata shi ne ko kafin su yanka shi sai ko yaron ta leko ta ga yaron sai ta sa ihu tsammanin ta shikenan yanzu ya samu rahina ya samu abin nan eh, garkuwa da zai ce ko a sake shi ko ya yanka yara idan da ake a cikin ko sai ce mata ki kwata da hankali wanda yaron ba zan su da shi ba sai ce mata zo ga kayan ki in nika mata yaron tana ta mamaki ce wannan wani irin mutum ne da adalci tun a lokacin ta ji imani ya fara shiga cikin zuciyarta bayan ta musulunta ba da wannan labarin haka suka ci gaba da zalunta shi suka dauke shi suka shi wajen harami suka kashe shi to haka sahabbai suke mutane ne na kirki masu amana idan suka je wani gari ba sa fara wa'azi sai sun yi mu'amala da mutanen sun yi makwabtaka sun yi ciniki sun yi fira sun yi zaman dandali da sauransu sai mutum ya zauna cikin mutane wata guda sai ya ce musu kunu amsalana ku zama irin mu mana to sai mutum ya ga to dole ma ya nemi zama irin su dan bai ga wani abu aiki game da su ba duk abin da ya gani alheri ya ga samaha ya ga mutunci ya ga kyautayi sahabi in ya ci bashi a gurinka zai biya akan lokaci kuma sai ya ƙara maka ba tare da kun yi sharadi zai ƙara maka ba tare da kun sa riba ba idan ka gaice shi duk abin da ka gaice shi zai zo a yi da shi duk abin da ya faru zai maka jaje zai sakin maka fuska zai maka mutunci zai mutunta ƴaƴanka zai maka kyauta komai zai maka haka sabai suka rayu da junansu haka kuma suka rayu da sauran ya koya maka karatu ya baka kuɗi Abdullahi dan Umar haka yake da zaran ya samu bawa an ba shi bayi sai kawai su ba junan su shawara wanda suka riga zuwa za su gaya wa sauran kusan san da za ku yi sai ko ku fara sallah ko ta ƙarya ce ya yi kana sallah kawai sai yan taka ya yi kana da san karatu sai ya ce ka zo ibnu abbasin shi kuma kenan ka zo ka zauna ya koya ma karatu kuma ya baka albashi ba kai za ka biya kuɗin laraba ba waɗannan su ne irin mutanen fa jama'a babu irin su kwata-kwata a duniyar nan Allah ya kara musu da aminci malai yake cewa yumkinuna an nuqassima fa'ilina fi ashabi muhammadin sallallahu ila kismaini za mu iya raba masu sukar sahabbai zuwa gida biyu alkismul awwal kashi na farko man yat'anuna fihim li shubhatin waqa'at lahum mimma zakarnahu salifan waɗanda suke sukar sahabbai saboda wata shubha da suka faɗa ciki daga cikin abin da aka ambata a baya wa bi sababi talbisil ulama isu'i alaihi ko kuma saboda miyagun malamai sun rikikita musu al'amarin sahabbai wal qismu thani bangare na biyu man yad'anuna fihim li'annahum naqalatu hadha din masu ka sabai saboda sabai su suka cira to wannan addini naqalatul qur'ani was sunna wanda suka kawo mana labarin alqur'ani da sunna fa idza lam nafik bi naqalatil qur'ani was sunna ta yadda idan ba mu amince da masu ciro qur'ani da sunna ba bittali lan nafika bima naqalu to kenan ba za mu amince da abin da suka kwafo ba da ihtimali annahum zadu fihi aw naqas saboda yiwuwar cewa sun rage ko sun kara ma'ana za su bata sabai dan a ga sabai a matsayin mutanen banza shikenan sai bacin ya koma kan qur'an da suka kawo mana da sunan suka kawo mana Allah ya tsare wa hadha huwa al-khatar al-haqiqi wannan shine barna hadari mafi muni li anna muhassilata an-nihaiya hiya at fi dinillahi da adam thiqati bin naqala saboda abun neman na karshe shine sukar addinin Allah domin ainihin wato an riga an ɓata waɗanda suka to addini kuma kana magana kubai habab dan arab ne ce wace kubai bal ansari haka yake shukuran da zai قال أبو زرعة الرازي رحمه الله في كلمات لو قطت بماء الذهب لما كان كثيرا al-imamu abu zur'at razi babban malamin hadisi Allah ya gafarta mishi ya faɗi wata magana wadda da za a rubuta ta da ruwan zinari yace ba a yi barna ba yace idza ra'aita ar-rajula yat'anu fi ashabin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa'alam annahu zindiqun idan ka ga wani mutum yana suka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka san da cewa wannan mutumin zindiki na ba da zindiki kafiri fafir wanda ba zai yi tuba ba yadda ka san bakin kare babu yadda za a kai shi ainihin wajen masu fentin mota su mai da shi fari ko zai yiwu to haka haka da jiki yake ba maganar tuba sai yanka kawai an kama shi shi za muke cewa Ibrahim Zazzaki da Tijjani Samawi da Yasin Habib da duk ire-iren su da Khomeini duka waɗannan jama'a zindikai ne kafirai ne irin Fir'auna da Hamana na rantse da Allah da na ke hannunsa wanda kuma je ke shakka kafirai ne shi ma kafiri ne ya san wannan duk saboda akwai mutane masu yin mujamala a'a ai suna cewa musulmai ne sun kafa gwamnatin musulunci suna wa'azin musulunci ƙarya ne ba gwamnatin musulunci ba ce gwamnatin Iran ba sa wa'azin musulunci da Qur'ani ko hadisi ba ko musulmai bane kafirai ne wannan shine aqidar sannan jama'a abubuwan da suke faɗa din suna faɗan su ne bisa ƙarya suka da cewa sabai ƙarya ce yanzu shi kamar wannan Ibrahim Zaki yana magana wai akan wai hadisan da suka zo suna magana akan sauƙin sadaki ya karyata na gaskiya ya karyata na ƙarya da jahilci da rashin iya da baki saboda su a cikin addinin su na shi'a suna tsawwala sadaki akwai sadaki za ka yi sadaki rabin miliyan a addinin shi'a kuma matar da za a aura an riga ma an gama fadi mata farjinta a wajen a wajen mutu'a haka za ka aure ta ragowa na fata mun gano da jama'a to ire-iren waɗannan ne sai zai ce ai duk waɗansu da suke duwai ba daga annabi ƙarya suke manzo Allah saboda mene saboda Allah ya ce wa atun nisa'a sadukatihinna nihla wai an ce a ba mata sadakinsu da yawa wai yake nihla ma'anar shi yawa ya kai iro ba zage ba ma'anar shi bake nan baka iya larabci bane baka san larabci alqurani ba ma'anar nihla wajiba wa atu nisa sadaqatihinna nahlatan ay wajiba saboda a da a jahiliya ana aure ba a bada sadaki amma hadisi hadisai ne guda uku akwai biyu wanda basu inganta ba akwai riwaya Abu Huraira da riwaya Aisha waɗanda ainihin al al-Hakim amin al-Imamu ainihin al-Imamu Tayalisi Abu Dawud Tayalisi ya fitar da ɗaya da kuma ɗayan al-Imamu Bayhaqi ya fitar da cikin Sunan Kubra da al-Imamu Nasa'i a cikin Ishatul Nisa'i cewa aure mai saukin sadaki ya fi albarka lafazin cewa a aufan nisa'i barakatin na sadaka wannan lafazin bai inganta ba karanta dabin da ifa ta albani amma akwai ingantacce na imamu abu dawuda da ma muslim ya fitar da asalin riwaya cewa daga cikin alama albarkan mace shine sauƙin neman aurenta da saukin sadakinta da saukin rayuwarta mana tun daga neman auren ya zama an sauƙaƙa wajen sadaki a yi sauƙi wajen rayuwarka ce zama akwai sauƙi za mu dace ma sauƙi sannan a aikace mun gama manzo Allah sallallahu ya yayi sadaki mai sauƙi wannan shine abin da ya tabbata a musulunci wa atu nisa sadaqat sadaqatin nihila ba ta magana akan yawa ko karancin sadaki tana magana ne akan wajibcin sadaki karanta tafsirin al imam ainihin al-qurtubi ya fitar da cikin da ke cikin aya amma saboda sai zaki bai tarihin koyan karatun al-Qur'ani ko sunna na wata uku bai da shi sai da dukan mu nan muna da tarihi idan za a ba da tarihi mu na dalibai za a ce malam wane wane ne malamin sa ya koya mai kaza malam wane yayi hadda agun malam wane dalibi wane ya koyi tafsiri agun malam wane kaga kowa na da tarihi go to tunda kana da tarihin in an ji kana yin abun ba za a yi mamaki ba kamar yadda wanda yake da tarihi ya karanta medicine a biyu ko ya karanta engineering in an gan shi yana wannan harka ba za a yi mamaki ba amma kai a ga mutum ya saka farar riga ya samu wannan abun na kunne ya saka ya bude wani shago ya ce dokta wani bai da tarihin koyon karatun medicine kaga dole a yi mamaki dole a ce a ina wani zama likita to shine irin wannan dole da kibai tarihin koyon karatu amma kuma ya zama mujallidi ya zama malami dole akwai mamaki azumi ne suka suka kimsa mishi wannan batar a ina ya koyeta ta wallahu alam Allah ya shirar da mu Abu Zur'a Sadrazi yake cewa fa'alam annahu zindiqun ka san wannan mutumin kafiri ne fafir wa zalika anna alqur'ana indana haqqun saboda mu abin musulmai alqur'ani gaskiya ne was sunnatu indana haqqun sunna a wurin mu gaskiya ce wa inna ma nuqila lana alqur'ana kana alqur'ana was sunana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai suka kawo mana wannan alqur'ani da wannan sunna wa haula yuriduna ay Yadirahu shuhudana wannan sa so su sokin shaidun mu ne sabai kenan yabtulu kitaba was sunna dan su bata qur'ani da sunna wal jarhu bihim aula wa hum zanadika dan haka su a soke su shi fa muhimmanci a fara suka su kafin su soki mutanen shi fa muhimmanci kafin mutum ya mana barna gara mu mushi wannan magana ta kitabun tarihu dimashqa na al al-hafiz ibnu asakir dimashqi a cikin mujalladi na hamsin da tara shafi na ɗari da arba'in da ɗaya wane mutum mujalladan da yawa ne dama mujalladi tamanin da bakwai ne littafin tarihu madiyatu dimashq na ibnu asakir littafi ne guda ɗaya mujalladi guda tamanin da bakwai akwai aiki ba Allah ya samu dace ina ganin jama'a sai mu kwana anan saboda lokaci da ya ƙure. kuma mun kawo kan gaba Allah ya kai mako na gaba sai mu tashi akan al-mabasu sani al-faruq al-farqu allati ta'anat fi adalati sahaba wa hujajuhum muna faɗa wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullah